Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 27 ga watan Nuwamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani fm a birnin yamai a kasar jamhuriyar Nijar. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Ina matasan Najeriya mazanku da matanku, ku matso kusa ga dama ta samu ta yin magana kai tsaye da ministan ku, wato ministan matasa da wasannin kasar Najeriya, Salomon Dolong. Magana ki dutse Jamila yanzu haka dai muna tare da ministan matasa da wasanni na kasar Najeriya Solomon Dalun kuma ba wani bata lokaci za mu buɗe muku layin waya musamman ma matasa mazanku da matanku ku kira mu kai tsaye a waya ku yi wa ministan tambaya ko ku gaya mishi matsalarku da damuwar ku da irin taimakon da kuke nema a gare shi domin ku kyautata rayuwar ku kuma ku baiwa ƙasar ku gudunmawarku. Sai dai kafin nan za ku ji filin karin magana tare da Malam Aminu Mai Dawa duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Jamila tun da mun ce musu ba da ɓata lokaci ba mm. ga hilin karin magana. abin nema ya samu matar holke ta aiki jaki karin maganar mu kenan na yau kuma ga malam aminu mai dawa da bayanin yadda ake yin amfani da wannan karin magana karin magana abin nema ya samu matar falke ta aiki jaki ma'anar wannan karin magana abin ya yi daidai da Buhari ya ɗauki mukamin minista na matasa da wasanni da al'adu na Najeriya ya ba wa Salamin Dalon. Saboda me saboda shi kullum a duk duniya burinsa shine ciyar da ƙasa gaba, gina matasa, bunƙasa ayyuka na zamani yadda matasa za su ringa samun ayyuka kuma ya dinga ganin kasashe suna ci gaba to dama janar muhammadu buhari a gwamnatinsa a kuma burinsa tun kan allah ya bashi mulki neman irin waɗannan mutanen yake wanda za su taru a gidan najeriya ta zama ita ma ta ci gaba kamar sauran kasashe na duniya to saboda haka kuma tuntuni irin gudunmawar da shi salaman da nake bayarwa a arewa yake ta gudanar da abubuwa yake kishi idan an zo baya nuna bambanci a matsayin najeriya ɗaya ƙasa ɗaya uba ɗaya to wannan salaman dalan da aka bashi wannan mukami a wannan tafiyar da aka yi abin ya yi daidai mai ido ɗaya ya leka shantu ba inda aka kare masa saboda haka wannan karin magana na matar falke ta haifi jaki abin nema ya samu ya yi daidai da wannan mukami da aka ba wa minista salaman dalon karin magana Tun da yau magana ce ta matasa a kan matasa tare da ministan matasa da wasannin Najeriya mai haɗa mana sauti Daniel Brown ya ce lallai sai ya ba ku goron ƙarshen mako wato wannan waƙa mai suna Just the Two of Us ta Will Smith. The first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong? Choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get car seat in right. People driving off fast got me kinda upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib. I crept, touched your head gently. Felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be your good daddy. All he needs love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the two of us, we can make it. Uh, just me and you, just me and you. just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Five years old, bringing comedy. Every time I look at you, I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall makes me laugh, cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be a general, a doctor, maybe a MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, uh uh uh, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can. Show you how to be a man, dignity, integrity loyalty, honoring. I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Uh. Just the two of us, we can make it if we try. Uh, just, just me of us, just me and you. da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare musamman matasan Najeriya maza da mata mun ce muku yanzu haka muna tare da ministan ku wato ministan matasa da kuma wasanni na Najeriya Solomon Dalum. Za mu buɗe layin waya ku kira shi kai tsaye ku mishi tambayoyinku. Barista kana jin mu? Ina tare da ku. Yawwa to muna maka sannu da zuwa wannan hili namu ko in ce wannan shiri namu na yau da gobe. Alhamdulillah. Yawwa kuma muna taya ka murnar wannan matsayi wannan mukami wannan nauyi da aka lafta ma muna <laughs> addu'a Allah ya taya ka riko Allah kuma ya taya ka daukan wannan nauyi. Amin Allah mai ba mu ikon saukar da nawayan amana da an bamu. Amin, amin, amin, amin. Jamila amma da farko kin ce tambayar ki ta farko da zaki mishi. Da farin farko ina son ka gaya mana yanzu menene ne a Twitter handle ɗinka na gaskiya saboda da akwai guda biyu. To ina son masu sauraro su san wanne ne naka na gaskiya wanda za mu yadda da shi tunda har yanzu ba a yi verifying ba. Akwai at Solomon Dalung, akwai kuma at Ibarman. To dukan su biyun kenan. To shi kenan. Ne eh, nake da su. to shi kenan. Mhm. Yawa. Minista Solomon Dalin ka har mu buɗe layi matasan Najeriya maza da mata da fatan har da mata mata kuna jin mu kuma <laughs> dama ta samu ku kira minista kuma kuna cikin matasan ku kira ku mishi tambayoyi ku gaya mishi bukatun ku da matsalolin ku saboda idan ba ku gaya mishi ba ba zai san halin da kuke ciki ba gaskiya yawa to da harin harko dai yanzu haka matasan Najeriya suna ana ta cece ce ana ta cacar baki game da wane ne matashi a Najeriya kuma matasa na ganin kamar sun tura mota mota ta tashi ta bar su ba a basu matsayi ba me zaka ce akan wannan magana eh to shi wannan tambayan ai tambaya ce ta saka mai wuya wanda mu da muke gwagwarmaya mun dade muna fama da shi akan wane ne ne matasa mhm. amma kada a manta al'umma irin ta ta al'ada wanda kuma al'adu na da karfi to a ce da mutum bisa ga al'ada yaro ya dangance shekarun da iyayensa suke da rai a al'umman da manya suna da yawa to har ma za ka kai shekaru hamsin da wani abu ana ce da kai matashi ne amma idan mun dawo bisa ga tsari tsarin harkar gudanar da ayyukan matasa a Najeriya ta yi sanadi cewa duk mutumin da yake shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar shine matashi. Amma kan gaskiya wannan ba ta samuwa. Domin a cikin shekaru masu yawa da suka wuce har ma da shekaru goma sha shida wanda aka yi karkashin demokradiyya maganan wane ne matashi ma ba magana ba mhm. domin me akwai lokacin da an zabe mutum shekara 61 yana shugaban matasa na jami'ar pdp mhm. to kaga kenan ni ina shekara 51 ban kai ma matashi ba tukuna sauran shekaru goma kafin kai kwarai <laughs> da gaske to kaga irin wannan dambarwan din na ana girma da shekarun matasa ita ce ta kawo rigima domin matasa sun jira an ce ai manyan gobe manyan gobe sun saurare gobe ba su ka gobe ba kowane lokaci ana kan jiran gobe to wannan na daya daga ciki abubuwan da suka sa matasa sun shiga halin rashin tabbas ko anya gobe zai zo tun da har mutum ya kai shekaru arba'in ba aikin yi yake da shi ba wandon kansa ba iya tsaye na ana ce da shi matashi ya zama kaman wandon iyayen mu fulani dogon wando ba dogon wando ba gajere wando ba gajere wando ba tana saka saka mm. wannan halin ba ba ta iya ta kawo alheri ko ta haifi damin mai ido ga gina harkar matasa ba domin ya sa yara yanzu matasan sun ka suna cikin halin rashin tabbas ina aka nufa su wane ne ne suna na kaman jamage dabba ba dabba ba sun su ba sun su ba hmm. eh, wannan ita ce wahala amma idan an koma ga doka wanda mu a wannan tsarin da muke ciki na kama aiki na yi wa jami'an gwamnati bayani cewa ni zan yi amfani da doka zan zaurace doka kuma zan aure doka hmm. in haka na rungume dokan ne yanzu na sa hamata na tafiya da ita shekaru goma sha takwas zuwa talatin da biyar su ne matasan mm. mu da mun wuce nan to kowa sai fara duba sama domin an ce idan an doke to an ajiya sama wada zai fara ihu <laughs> gaskiya <laughs> sosai yauwa to minista ga kiranmu na farko daga yola alo salamu alaikum wa alaikum salam hajji halima ya gajiya ba ba gajiya wa ke magana Suleiman Yahaya Ribadu ne daga Yola. To, Malam Suleiman ga kaga ministan ku na matasa Solomon Dalin yana jin ka. To, ina mai girma minista barka da zuwa wannan filin namu na matasa. Na gode sosai. To, ina son yi tambaya ne game da wannan alkawarin dubu shida shida da aka ce za ba matasa marasa aikin yi. je ina jin ka minista wani tsari ne aka yi da za a yi a kaucewa yan cuwata don akwai lokacin da aka kirkiro da tsarin fi sai ka ga mutum ɗaya zai karbi kuɗin mutane kusan shida bakwai shi kaɗai so akwai wani tsari na musamman da aka shirya wa matasa ta yadda za a ba su za a tabbatar an ba kowa daman ya samu wannan ya more wannan tallafi ba tare da hukumomin gwamnati sun sun abunan su wato sun mai da abun kaman ba na yayan talaka ba so wato dai kana tambaya malam suleiman a takaice dai kana tambayar minista ya za a yi a toshe kahohin yin cuwa-cuwa da waɗannan kuɗaɗe Yawwa eh haka nake son Yawwa to minista ya ji tambayar ka yanzu kuma ga wani kira mun samu daga jihar Taraba za mu ɗauka an aka yi tambayar sai ya amsa muku ka saurare Malam Suleiman za ji. Hello? Yawwa. Hello? Wake magana daga Jalingo. Hello? A ah, yawwa to layin Jalingo ya tsinke minista ka ji tambayar Suleiman daga Yola. wace amsa za ka bashi akan waɗannan kuɗaɗe ya ce dubu shida shida amma mu mun ji kamar dubu biyar biyar ko? Mm, yawwa. Eh, ni ma na son yi gyara cewa alkawarin da muka yi ta dubu biyar biyar ne a salin nan wani irin tsari za an sa a kasa domin a dakile cuwa-cuwa wannan tambayan tana da ma'ana kwarai da gaske abin da muke ciki shine akwai matasa da yawa da suka tunkari ne cewa to tufa suna so su gani a kasa kare da ranar biki alkawarin su na ka kwana bayanin na yi musu shine kowane kudin gwamnati sai an yi kasafi a kashe ta to kasafin bana an yi ne mun gaje ta kuma babu wannan tsarin da muka yi alkawari cikinta saboda haka za mu yi namu kasafin wanda muke yi shirinta a cikin shekara mai zuwa wanda za mu sa waɗannan kudade. mu dawo kuma to wani hanya za a dauko eh hanyoyin da muke mu yi shine matasan karan kansu ma muna so a doke tabbacecin bayani muna da matasa a kasan nan mutum na wanda ba su da aiki ne. idan an samu wanda ake kira a turanci a samu data bank na wannan matasan domin ana ana ana ta cewa matasa a Najeriya miliyan 48 ne wurin su ce miliyan 50 to amma muna so mu samu tabbace wannan za mu yi shi tare da kuma wannan tsari to tsarin da muke so mai amfani da shi shine tsari ta dauya sosin mutum wato biometric system mm-hmm. wanda idan an dau duk wanda zai samu wannan tallafin za a dau yasosinsa tsarin nan a hada ta da account da ya bude a banki wanda za a tura kudin kuma za a ba shi identity card wanda zai kumshi waɗannan bayanan kamar ta atm to idan ya je ma zai karba kuɗin cikin waɗannan bayanan in shi ne ma mai shi zai samu hanya in ya karba na wani ne yana so je cuwacen hanyar zai toshe saboda haka waɗannan su ne hanyoyin da muke tunani za mu girka ƙasa domin mu dakile wannan eh, hanyar a kafin ba da wuri a bude hanyar wannan tambayan ta farko kada a manta cewa wannan gwamnati ta apc ta zo gyara ne to a wannan tsarin ma kaga akwai matashi da haka zabe shi wato mutum wanda yake shekaru talatin da biyu a duniya an zabe shi dan majalisa kuma shugaban matasa shugaban majalisa na majalisar dokoki na jihar katsina kaga kenan eh, wannan gwamnati da jami'an apc ta bude ma matasa hanya mm, an riga an kai wa wancan tsohon tsarin hari kenan. Eh, Yawa minista eh, mun ji bayanin da kai game da kati za a yi kamar na ATM mashin to wanda shi mai ɗauka shi zai ɗauka amma jami'anka da za ka sa su raba wannan kuɗaɗen ya za ka yi ka hana su yin cuwa-cuwa. wato wannan tsarin ba zai yi nisa da ni ba ganin irin yadda na san inda aka gudanar da shofi domin na ɗaya daga cikin waɗanda aka nada a zamanin jonathan a muga yadda za a biya waɗannan kudaden irin waɗannan cuwa da aka yi a inda aka sa ni na ɗibe mutum dubu uku kuma waɗannan mutane dubu uku su muka sa sunayensu sai kuma mun zo mun gane ma wato mu an bar mu da kurani da bible a hannu amma ana na ana cin kare ba babaka a wurin surare. wurare mm. to kenan aka ce mutumin da masjidi ya sare shi in ya ga igiya zai zaka salle mm, to na abin da ake yi ma'aikatan da za su yi wannan aikin za mu zaɓi amintattu mutane ne mm. zan bincika tarihin kowa an san halin kowa zan iya doke kowa kawai a bashi wannan amana to Allah ba da iko ga kira mun samu daga Zaria hello hello hello salamu alaikum ke magana daga zaria wa alaikum salam kuna magana da abdulrashid alhassan tudin ga wadda dutsen abba zaria to abdulrashid ga kaga minista yana jin ka to ni kiran da zai da a game da minista shine Ni mutanen karkara wani irin mataki aka ɗauka mana mu matasa da muke karkara musamman ko in ya taso na gwamnati mutanen karkara sai dai mu ji kamar a kafafen yaɗa labarai kamar yadda muke ji yanzu a wurin ku wani tsari ne minista ya ɗauka wa mutanen karkara domin yadda ya fitar da mu kunya mu matasa na karkara kenan. To, kuma gwamnatin majority ne matsalar da muke samu don ina magana akan maganar mu mutanen karkara don mu ne na san matsalan kanmu da kanmu so da yawa mukan ji an ce ma'aikacin gwamnati so da yawa sai ya yi karatun boko ya yi karatu sannan ya samun damar wannan aiki to mu matasa ga munan birgit musamman mu anan dutsen abban ma mun yi karatun muna takaddun na karatun secondary school wani ma ya yi ya samu ya yi diploma wani yana da digiri ma amma kuma samun aikin yana mana wahala sannan wani irin shiri ne tambayan da yake na wani irin shiri ne mana mu mutanen karkara yadda an da mu daga cikin wannan kangi. To mun gode sosai Malam Abdulrashid mun gode ka saurari amsar ka to minista. Eh, eh, na na na na kada ya manta cewa shi solomon dalon da yake magana madan karkara ne kuma dan talaka ne kuma talaka ne kenan ina sane da ciwon mutanen karkara wane mataki za mu doka matakin da za mu yi amfani da shi shine mataki na a dauka daga sama zuwa kasa kenan za mu yi amfani da su tsari-tsari na mazabu ta kasa za mu ɗauka komai daga ward ward a wannan ward ɗin ya kumshe kauyuka idan kenan ana neman a kawo mutane daga wannan ward to kaga mutanen karkara ne za a kawo su akwai kuma mutanen alkarya wanda su ma za su samu shiga ganin yadda tsarin ward ɗin take wannan tsarin da aka kawo shi musamman domin su tinkare talauci ne a karkara. Hmm. Don haka za mu nemi hanyoyi na dada fafada yadda wannan tallafin ya kai ga talaka shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari duk wani lokacin da ka yi zama da shi in ya bude baki magana na ɗaya magana na biyu da zai kama kashe talauci rashin yi na musalaka hmm. kenan wannan ita ce abin da yake zuciyar shi Mm. ni mai magana babu abin da ya daga min hankali a duniya Allah nan babu wani abin da mutum zai faranta min rai in ba dai wannan abin ya zama ga amfani ga masu marasa galihu ba mm. to ina ga ko shine yasa su suka ce wai abin sun nema ta samu farke <laughs> ta yi zaki haka ne ranka daɗe eh, yau wato ga wani wannan ni ne wannan abin Mm. ya shafe ni har iyaye na karkara suke zama mm. idan kuma za a yi tsari ne na mutanen karkara kaga kenan ba shi yi wa nawa tsarin yi ya sai abuja domin ba da huwa a wajen bando ba ban da yawa aiki ne kawai kai ne wajen yawa to haka yana ba da tabbas ga mai tambaya cewa a wannan lokacin da yardan allah za mu rushe wannan shinge na tare rabon sarakawa a alkarya ko a birni bai kai kasa ba. Mm-hmm. Yau wato ga wani kira daga Sokoto mun samu. Halo wake magana? Salamu alaikum Hajiya Halima. Wa alaikum salam. Ina magana da Kabiru Abubakar Balan Yaki. To Malam Kabiru Abubakar ga kaga minista. To gaskiya minista yana ganin harko ina miki barka da zuwa saboda na sani shugaban mu na bin shine garkuwan shugaban murya talaka na Najeriya gaba ɗaya. Mun sha haɗuwa da shi inda aka taron murya talaka irin Sokoto Katsina daidai sauransu. saboda haka gaskiya na san adabi ne akan aikin malam kabiru i tambaya ka malam kabiru malam kabiru lokaci i tambaya i tambaya Okay to abin da ke faruwa mu da an mazauna karkara musamman marasa aikin yi muna fata wannan zai mai da zai mai da hiko ga matasa saboda gaskiya akwai dindin matasan da ba su da sana'a ba su da abin yi kuma to zo Allah a ba da hiko gare su wannan shine tambaya ta Yawwa, to mun gode sosai Malam Kabiru. Minista ka hinka amsa ga wasu tambayoyi biyu da muka zabo daga Facebook. Tambai tambaya ta farko sunan shi Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ya ce ni dai idan da har zan yi gaba da gaba da ministan matasa da wasanni zan tambaye shi wani irin ci gaba zai kawo ma matasa 'yan kwallo na jihohin Najeriya. Wani irin ci gaba zai kawo ma matasa 'yan kwallo na jihohin Najeriya. Wannan tambayar farko kenan daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma a Rabiu Awar mai faci ya ce idan har na haɗu da shi zan tambaye shi ta yaya zai taimaka wa matasa su samu aikin yi a cikin wannan gwamnati bayan haka ya inganta rayuwar matasa da ba su ƙwarin gwiwa wurin karatun zamani da dai sauransu domin ilimi shine tushen rayuwar matasa a cikin wannan lokaci da muke ciki da fatan Allah ya haɗa shi da Solomon Dalun a cikin ƙoshin lahiya. To minista kaji. To na na gode masu neman su gane in Allah ya kadara za mu a hmm. ah, Wane hanya za mu doka domin harkan kullo da kai ga waɗanda suke karkara. Ah, akwai abin da akwai tsarin da ke karkashin wannan ma'aikata da nake shugabanci a ake ce da ita tsarin kullo ah, na mutanen karkara. wannan tsarin ta kumshe a ba da tallafi ga ingantawa kwallo ta karkara wato a sa a nemi yara a nemi mutane tun suna yara a shigar da su wayanda suke da ra'ayin buga kwallo a goye bayan su domin zo su zama gwanaye. Sama hmm. wannan tsarin ta sha wahala shekaru da suka gabata domin ma ba a kula da ita ba. ko an yi kasafi da ita tana karewa abinta a birane to abin da muke so mu sa a gaba a wannan karkashin shugabanci da muke ciki shine a koma da wannan tsari na gina harkan wasanni da kuma motsa jiki daga kasa na yi magana da waɗansu ƙungiyoyi da masu zuba jari shekaran jiya tare da wannan ah, tasha ta gidan rediyo da ake cire ta super sports na yi magana da wakilinsu akan cewa duk wani gudumawa da tallafin da za a bayar yanzu a komo da fuskanta zuwa gina wasane da kollo daga kasa hmm. saboda haka za mu kuma tabbatar cewa kasafin da za a yi za a yi kasafin kudade saboda kollo da wasa motsa wasannin motsa jiki na kasa wato a ƙauyuka da karkara fiye da wasannin waɗanda su riga sun zama gwanaye domin mm. idan ba a samu waɗanda za su yi gobe ba an saya ana alfarma da ta yau to goben ma za ta mutu saboda haka irin wannan ita ce tsarin da muke da shi Yauwa, minista ga, ga minista lokaci lokaci amma ga wata tambaya da muka bari daga ƙarshe. Wai wasu na cewa Solomon Dalun ya daina saka jahulan nan wato bere ta comrade. Wai tana nuna alamar cultism wato tsahi na makarantun jami'a. Me zaka ce akai? Ya daina sawa. Ah, A ya daina eh mm. yauwa. o oh, ya daina eh, eh wai wai wasu suna eh, ce ka eh, daina sawa. Yanzu yanzu wannan maganan ita ce maganan da na ake yi a a social media mhm. amma hausa sun ce an da kura kai an kara mata karfi <laughs> ai tun kafin a san da solomon an san shi da jan baret mhm. lokacin da nake maya jan baret nake sa a lokacin ban zama dan kungiyan asiri ba lokacin da na jagorance maya mun je mun mamaye a hukumar zabe lokacin ana so a yi mana cuwacuwan zabe na sa jan baret a lokacin ban zama dan kungiyar asiri ba lokacin da na jagorance jama'a muka kai ziyara zuwa gidan fadan shugaban kasa muka ce mishi dole ne a ci gaba da yaki da zalunci kuma duk wanda hannun shi da manja kada ya sa fani riga a lokacin ban zama eh, dan kungiyar asiri ba <laughs> ranar da aka rantsar da ni ai ban boye wa kowa ba na nuna ma kowa wane ne ne ni hmm. ranar gini ranar zane hmm, sai daga nan aka zo kuma to tun da yake an kama aiki na kuma ba da sanarwa cewa to duk wanda zai kawo mana rashawa ya kawo adalci mm. amma in ya kawo kuɗi zan sa a kama shi a daura sai ga shi magana ya fitar cewa a'a yana sa jambaret na yan kungiyar asiri. Yawa, minista kenan da jahulan nan zaka sa har iyakar rayuwarka. Ba a gudu ba ja da baya an dake kura kai an kara mata karfi. To muna godiya sosai minista mun gode sosai da watan masu saurare kun ji daɗin wannan shiri mun gode sosai ministan wasanni da matasa na Najeriya Solomon Dalun. Jamila Kabiru Fage. Da Abubakar Janaidu da Daniel Brown da Mr. Vasco Halima Jimro ke sallama da ku sai ranar Litinin da izinin Allah. Shirin su BOA ba sa ba. Ina yau ban manta ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.